excellency pdp ta yi taro na kwamitin zartarwa kuma masu ruwa da tsaki sun gana a ƙarshe mun ji rahotanni da ke tabbatar da gwamna alimadu sharif tsohon gwamnan borno a matsayin shugaban ko sabon shugaban pdp abinda mutane suke so su ji shine wai umarnin da kotu ta bayan ne bayan su ahmed gulak sun kai kara sa kuka ɗau wannan mataki na ku nuna kuna biyayya ga umarnin kotu ko kuma a dama kuna tsare-tsaren ku ba ku aiwatar ba ne sai a wannan karo tun da ganin a cikin tambayoyin da kai ko ki faɗa daidai ko ki ɗauka da ta daidai wani shine akwai umarnin kotu na biyu kuma dama bisa ka'ida shine tun da an samu gurbi dole a cike so ko da kotu ko ba kotu za a cike dole domin a cikin tsarin jami'ar pdp cewa idan aka samu ne gurbi to a ɗauko daga wannan shirya a ji a cikin da wani wurin so da ka a matsayin umarnin kotu wannan ba umarnin kotu matsayin ƙa'idar pdp shi ma mun shi amma wani zai mamaki a ce bad sharif na yana daga cikin sabon shiga na jam'iyyar pdp a waye gari yanzu shine ya zama shugaba mutane suna sanya alamomin tambaya game da wannan mataki da kuka ɗauka ito mutane suna da yanci su bar fassarar su wannan yancin su ne na biyu shine ka san zabe aka yi kuma wanda da aka yi shine aka ce daga wani bangare kaɗai ba da Najeriya ba daga wani bangare ka dauko a cikin gurbin nan wanda aka kawo a cikin su su da shi aka zaba lokacin da ake jam'iyyar Gambiza ta APC akwai gwamnati shiga cikin jam'iyyar APC a watan Disamba suka yi takara a watan a watan March takara ba da shugabanci sun shiga jam'iyyar APC NPDP ne su a gwamnatin pdp jam'iyyar pdp a masu gabatar da apc a cikin wata uku aka ba su takara duk wannan can ba ba rike ba sai aka wannan haɓa a rika ya rike mana me yasa a yanda kuke kokarin farfado da martaba da kimar pdp kuma kuka samu mutumin da ake ganin cewa ana kallonsa da zargi na wasu abubuwa na ba daidai ba duk najeriya ba wanda kai wannan zargin cewa akan matsayin kazanta ko daidai ba da pdp amma wannan ƙwarin na wannan kazanta pdp suka kafa apc ranar jiyar sai da cewa yan apc ne a ɗauko yan pdp jami'ar yan katsa da petro yan kaza duk musu duniya a ce yan pdp ne amma in shiga apc ba da ƙuri'a ta daidai ta zama halal amma yana pdp ta zama haram yanzu shi ke nan dan kawai mutum yana pdp saboda an firgita mu an ba mu tsoro shi kenan ba mu sauran magana na yaya a najeriya duk kurin nan ga wakil suka za a kasar wani mulkin nan yan pdp ne kurin kwara kurin sokoto kurin kano kurin adamawa rivers duk kurin pdp ne to ka stars suna tsoron sa sun firgita domin ko da ra'asu nan na ga ana ruga cewa ai ya kuma apc yana apc shi nan shi lafiye ne bai laifin kwaya ba kuma da yawa pdp shi mai mugun hali ne ko bayanai da suka fito tun watannin baya shine cewa kusoshin jam'iyyar pdp sun amince cewa za su mayar takarar shugabancin Najeriya a shekarar zaɓe mai zuwa ta 2019 ɓangaren arewacin Najeriya. Don haka akwai yiwuwar shugabancin jam'iyyar PDP ya ci gaba da zama a kudancin Najeriya gashi kuma kwatsan kun bashi a arewacin Najeriya. Wato irin wani magana da ke cewa baka tsale kogi ba baka fara matsa wannan ka ba. A yanzu kudin takara ba. An ci ne da arewa. An bude shi ne? amma idan aka kuma aka fidda shi rusuna uku za a sai muri a wannan kwamishin wajen sai kuma kudu amma daga nan har za a fidda takarar nan shugabanci tukuna shine ai sai ma an gyan ta yi karfi ake buga takara a yanzu ne mun samu da cewa ta ko ina irin abin da yara ce ga dodona to saboda haka yan apc ga dodona ya fito ku gudu masu gudu su gudu yanzu yana nufin cewa madu sharif shine zai kuma yin tazarce idan kuka zo zaɓe Allah ya kai mu wani zamu convention idan muka ce ba saka shi din zai karfi gita mutane APC domin duk wannan tsotsonin da wannan hayani da wannan burga duk mutane APC suke ta ai kun je kun dauki wane ina ruwan ku jam'iyyar mu ce your excellency kun zaɓi madu sharif ne dan ku firgita mutanen jam'iyyar APC da suke da gwamnati ko kuma a dan ku farfado da ruhin jam'iyyar PDP sai magana shine ai jam'iyyar PDP ita ka firgita da kazaf da sharri da yarfe da ƙarfi ƙarfi wannan halaye su ne to saboda haka so da cewa kuma ga gidan alamu mun taso zamu gyara kayan mu sun kara firgita saboda haka aishi kenan IPB kaza in har su wannan jam'iyyar mu ce wa muka saka babu ruwan su an ce biyu ta kare an ce an binne ta babu wani da ba na faɗa ba inda an kuma kare ba shikenan ma a bar mu kyale din sai ku bar mu je mu ta abin mu mu ta bulayen mu yanzu zama Madi Sharif ne shugaban PDP oh, me kuke sa ran gani daga gare a shugabancin Madi Sharif ne wanda yake kurku bai ba tsoron kowa a siyasance duk wanda yake APC a tarin gami da su ya san cewa su da su ka suka APC kowa ya mutu APC ya san shi ya san ya ce shi ne da shi tuni bai san mai mutu haka shi kan Buhari dukkan su zo shi ai to so da aka tayar ga